الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درتي نقوم شاء بياركي نوكو إن شاء الله قاعدة كتير مكي ومكي وكي إيه. حديثي نتفع عند ترى مالي مصاكد الحظ من النفاق taka tsantsan daga munafurci zimul bu'd an an af'alil munafiqin yana lizumta ma musulmi ya nisanci ayyuka irin na munafikai Allah ka tsare mu da munafurci duniya da lahira 93 da uku. Da tara eh to ai walillahi al-asmaul husna <laughs> Allah ya yafe mu na kosa a gama ne littafin ya ci mun tuwa ƙwarya matukar gaske insha Allah ya hana ni bacci da yawa Eh. an sauban radiyallahu anhu an karɓo daga sauban Allah ya ƙara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace al-mukhtali'atu hunna al-munafiqun ko al masu neman hul'i hmm, ba tare da cutarwa ba macen da take neman a sake ta ba tare da ana cutar da ita ba hunnal munafiqati su ne munafikai ma'ana siffa ce ta munafurci mace ta ne ta nemi a sake ta ba tare da mijinta yana cutar da ita ba in akwai cutarwa kuma fa ba munafika ba ce ko hmm. to akalla muƙaranan neman saki ba tare da cutarwa ba da munafurci yana nuna girman laifin ko malamai sun tabbatar da cewa neman kulli ba tare da wani dalili na shari'a ba nau'i ne na munafurci na aiki kusa akwai nifaqul amali ko da nifaqul akwai munafurci na zuci shine mai fitar da mutum daga musulunci akwai munafurci na aiki wanda shi ka ba kira ne kamar salatatul mankun kunna fihi kada khalisa ko Eh, akwai ayyukan da ɗan mutum ya kasance tsantsan munafiki annabi sallallahu ya ce in kuma yana da wani sashi su to yana da wani ɓangare na mai na munafurci to wannan mace ta nemi a sake ta don ta da abin da aka bata yana iya yi wa ya to munafurci ne wanda ta aikata na aiki sannan hadisin ya nuna cewa lallai akwai tsoratarwa mai tsanani akan mace ta nemi yin kul'i ba tare da wani dalili ba da akwai wanda suke haka wanda suke haka wata ma gidan haya kawai da suke zaune sauran sun fifi mijinta wadata kawai sai ta ji duniyan ya mata kunci wallahi al'azim mijinta bai da mota amma sai da ita ta bala'in matsa mishi ya je ciwo ba shi ya sai mata mota kuma dan uwan shi ne ma ya kama mishi haya a gidan a gidan a gidan da su ya zai kira dan uwan ya ce ni ka ja mun fitina ne sai fara ya ce da amma ka banna kauye da ya fi mu alheri ya ce da tunaninta daidai kuma ya ce yanzu ta fice ne na rasa inda zan sa kai har sai da ya ce wallahi bai sha inda ke tsakanin mu sai na haƙura da ita ya ce ina samun ƙarin albashi amma ban ganin alkhairin saboda ta sa dogon buri da fitina to kun ga wannan bai yi ba ya kamata sai su ji tsoron Allah akan haka sannan sai fa'ida ta uku da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta wanda ta nemi kuɗi ba tare da wani dalili na shari'a ba an siffanta ta da munafunci wannan yana nuna girman zalunci da tsananin hukuban da ke samun macen da take haka ranar alkiyama saboda munafikai sun fi kowa shiga hukuba ranar alkiyama munafiki na fi darkil Asali minan nan. hadisi na casa'in da hudu mala yace istasmiri kasbaki fi fi'li maruf istasmiri kasbaki wato ki bunƙasa cinikinki ko sana'arki sana'an da kike ko cinikin da ke istasmiri ki bunƙasa shi fi fi'lil ma'ruf a cikin aikata abin da shari'a take so kenan ana so mata su su kuɗi su kasuwanci ko su samu wadata galibin dukiya na hannun mata ma an fi moranci saboda tausayin su haka ne ko yanzu mata sun canja eh canja ba ina tsammanin matan musulmi suna dosana ne daga hasken na na khadija saboda ita ce wanda musulunci ya ribaci dukiyarta tun a ranar farko to Allah ya taimake mu mala ya kawo hadisi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma qala an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da a gare shi yace qulli qad khalati an saki innata فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج an sake ta yace fa aradat an tajudda naqlaha sai ce nufin ta yanke dabinanta tana da dabino tana kasuwancin dabino kila gidan mijin ko ta yi shuka tana kasuwanci in an zo a siya ta sai kafin lokacin wucewar dabino sai ta juya kudinta kuma daga baya to sai ce ah, fazajara a sai ce nufin ta yanke da binan ta yayyanke su ta da nufin ko ta siyar ko ta abin fazajara ha rajulun sai wani mutum ya yi mata tsawa an ta ko akan kada ta fita فاتت النبي Sallallahu alaihi wa sallam sai ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce mata bala haka ne ita ta so ta yanke ne sai shi ya hana ta ma'ana ta ji wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaya akan abin da yayi mata nan me matsayin sa fa qala ta annabi sallallahu alaihi ta bala eh haka ne abin yake na nakhlaki ma'ana kyale shi ki yanke da binan ki fa innaki aka an tusaddiqi domin lalle ki ina kyautata zaton cewa zaki sadaka a cikin wannan dabinan naki au taf'ali ma'rufan ko kuma ina kyautata miki zato a yadda na sanki Za zaki wani abu wanda shari'a yake so da kuɗin don haka ki yanke dabinon kike amfana da shi an gane ko ma'ana ka yanke dabinon da nufin za ka tafiyar ne shi kuma wannan sai yake gaya mata ta yanke ta zauna ta bar shi ta cikin hadisi za mu fahimci halaccin macen da aka fage ta ta fita da yini don biyan wasu bukatu da suka zama na dole sannan a cikin hadisin akwai kwadaitarwa akan mata su rinka yin sadaka da aikata abin da shari'a suke so da sulasa ya ce a sa an tafaddaki au tafali ma'rufan ina kyautata zato ina fatan zaki sadaka ko ki aikata abin da yake shari'a take so kuma ta yadda da shi kuma dama ana so mata su yawaita sadaka fiye da maza ko saboda hadisin bilal bin rabah sahaba su sulasa ya ce mun yi sallan idi da annan sallallahu alaihi wa ba zan iya tuna idin karamar sallah ce ba ko babba amma dai bayan idi ne ya zo ya samu mata a masallacin idi ya ce Allah ya jingina da kafaɗa ta ya kalli mata ya ce ya mahsharar nisa ya kuta taron mata ta faddakna ku yawaita yin sadaka fa inni ra'aytu kunna aktsaru ahlin nar dan gaskiyar magana an nuna mun kun fi kowa yawa a gidan wuta amma dai sadakan nan zai fi kutar da ku to a nan kun ga ga wani hadisin shi ma da ya ce na tsammanin za ki sadaka ma'ana kina so ki fanshi kanki daga wuta Allah ya kubutar da ku baki daya a cikin hadisin mun fahimci fuskantar da mata su ringa aikata aikin alkhairi ta ta kai tsaye tun daga shanin sulasan bai ce a'a sa ɗanki ko makwabcin ki yi ba a'a in tana da hali za ta yi abin da yake da kanta matukar ba ya saba ma shari'a bane sannan a ciki mun fahimci halarcin mace ta yi noma Matuƙar babu ya da maza wanda suka mani santa tun daga gashi ta ta shuka dabinanta da kanta kuma nan sulasun da aka faɗa mishi bai ce wa ya ce ki shuka dabino ba saboda da shukan da ta yi laifi ne da da kansa zai ce a to ma ya aka yi ma ke kika samu dabino ballanta na a yi wani magana ke tsinki yanke ko karki yanke an gane sai dai mu noma a najeriya kuma ya zama sai abin da allah ya amma ko a gidan za ki iya yi ko irin wannan ego din nan da suke dan tsada da ba a samu ko a cikin robobin fenti ne ki sassa su ki koya ma yara ko ba don wai ki tara kuɗi da yawa ba su gane su ma su gani ana yi kuma a siyar ko naira saba'in da a siya su gane ana kasuwanci kar ki kashe musu zuciya su su taso da wannan abin nan a cikin hadisin mun fahimci ya halarta mace ta nemi fatawan malami akan wata matsala da ta bijiro mata tun daga shi ta je wurin annabi sallallahu alaihi ta tambaye shi sai wannan ya nuna halaccin fatawa na mata da za su iya nema a wurin malami sannan kuma fahimci sadaka yana ana iya yin da kuɗi da dukiya da kuma abin da yake ma ba dukiya ba domin gashi dabino ne za ta yi ɗanye ko busasshe amma kuma ko shi ce sadaka da shi kun ga ce ina tsammanin za ki sadaka da shi shi kansa dabinan kenan annabi ya kira sadaka ce ko ki aikata wani abu na alkhairi mana in kin siyar ya shafi kuɗi da aiki kenan abu na ƙarshe shine yana luzumtar duk macen da aka kake ta sake uku ta zauna a gidanta na tsawon lokacin iddanta domin wannan da ya ga ta yanke da binan za ta fita ai dalilin hana ta shine ya san cewa an sake ta kun gane wancan da ya mata tsawa ce katta fita din saboda ya san me ya san abin da ya faru kuma shari'a ya san cewa mene wanda take cikin idda ba ta fita to sai dai kuma akwai halarcin macen ta fita saboda wani dalili nan ga shi annan ya ce ta je ta yi kuma malala sulafla ya san cewa an sake ta an fahimta ko hadisi na casa'in da biyar malai ce la takuni mughanniyatun fayuhlikul mujtami'u bisababiki la takuni mughanniyatun a hirdin ki kuskura ki kasance mawaƙiya fayuhlikul mujtami'u sai al'umma society su halaka bi sababiki ta ki kakki kuskura ki zamto mawaƙiya ko suna cewa to ai ba ma ayan da ta haramta waƙan duk fada ake yi a ke dai baki san qur'ani bakin zauna da bakin jahilci hmm? amma ki karanta suratul luqman aya ta shida wa minan nasi man yashri lahwal hadith li yudilla an sabilillah ko a ƙarshe Allah ya ce wa lahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci ran alkiyama su waye su walaki ki taba ya fassara ayan ba sai kin bi asar na sahabbai Abdullahi bin Mas'ud ya fassara ayan yace fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa wal fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu huwa al-ghayda yace wallahi mawaka Allah ke nufi da wannan ayar kuma duk sahabbai ba su karyata shi ba duk wanda ke waka wallahi shi ayar ta shafa yace maganan waka Allah yake shekul islam ce ni yace qur'ani da waka ba su zama a zuciya ɗaya kuma ni har yau ban ga mawakin da ya zama fitacce a qur'ani ban zan shi ba sannan kuma ya ce waƙa na tsarar da munafurci a zuciyar mutum kamar yadda ruwan sama ke tsarar da tsirrai a ban ƙasa in an yi ruwa ɗaya biyu ku ba sai kaga tsiro ya fito ba to waƙa na fitar da munafurci a zuciyar mutum wancan munafurci da muka yi ta maganar shi a baya in mutum ya zanci jin waƙa zai yi. a nan garin kaduna akwai mutumin da ya mutu yana waƙan indiya 2016 wannan abin ya faru 2016 ina san wurin da abin ya faru an zara ran shi yana waƙan indiya eh. kuma haka nan ne tashi ran alkiyama kuma haka nan ne tsaya gaban Allah kwarai da gaske na'am yana waka sosai annabi sallallahu alaihi wa sallama wani daga cikin sahabbai ya ma taho ne kamar irin larabawan kauye da suka zo za aikin hajji yayi ihrami yayi komai ya taka raƙuminsa zai hau sai raƙumin ya tutsu ya jefo shi da ya tashi faɗuwa sai faɗo ta wuya sai kawai wuyarsa ya kare hau nan take kawai sai Allah ya ɗauki ransa ya rasu ana zuwa sabai suka ɗauko shi hankalinsa ya tashi za su cire eh, mai sunan shi ihraminsa mannan sallah suna ce a ku shi haka fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mutalabbiya za a tashe shi da ra'al kiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka haka dai ta shira al to haka nan kuma ya ga masauban al mar'u yub'atu ala ma mata yawm al duk mutum da gani aka abin da ya mutu kan shi da ta tashe shi مالك عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حسين يجي للي من الله تيراد عمين الله ثبت عقريش ياتي في هذه الأمة خصف أجكن ونن الأمة لا أسام خصف أسا لا تبوئي تربتا cikin ƙasa ta shige da mutane za a samu lokaci da ƙasa za ta dare mutane su fada yana nan zai faru wa madhun sannan kuma za a samu canjawan halittar wasu zuwa ga mummunan halitta sun mutanen da za su zo wa wani laifi kawai sai Allah ya canza halittarsu kamar yadda aka rinka yi a baya ko alkira da tawal khanazir an mai da wasu birai da aladu to sai dai kai sunnar Allah shine duk wanda aka canza masa halitta saboda wani zunubi to nan take Allah ke daukar rayuwar shi kun fahimci magana ba a barin tsatsan shi ya wanzu duk wanda aka canza ma halitta nan take ake dauke ake daukar rayuwarsa to za a zo a samu wannan shi ma annan su ba ce a wannan al'umman ma sai an samu akwai wanda Allah zai sauya halittar su sakamakon laifi da za su Allah karka samu na cikin su wa qadfun sannan yace kuma akwai jefewa na haddi za a zo a jajjefe mutane saboda haddi na zina faƙalar rajulun minal musulmin sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah ya manza Allah suna sula hankalinsa ya tashi mata za ka yaushe haka zai faru ƙalar sai manza Allah sula ya ce ga abin da zai sa ya faru ɗin idan zaharar alƙaidatu idan mata mawaka suka bayyana suka yawa a cikinku to wannan yana gab da faruwa idan mata mawaka suka yi yawa a cikinku to an zo wurin wal ma'azif sannan kuma da kayan kaɗe-kaɗe wannan musical instrument kayan kaɗe-kaɗe har wayoyi duk za su iya shiga an amfani da su ta wannan hanya eh, sannan wa shirbatil khumur kuma kuka ga ana ta shan kayan maye eh, giya da duk wani kayan maye inda ya ga ana shan kayan maye to lokacin ya yi yanzu ko shan kayan maye bai tsaya a maza kadai ba bai tsaya a kazan a ba la kyauta ƙarƙashin hadisin mun fahimci haramcin waƙa sannan kuma yaɗuwan mawaƙa mata a cikin al'umma yana nuna dalili ne na saukan azaban Allah akan wannan al'umma da al'umman da aka samu yawan mawaka mata a ciki to lalle ya nuna cewa azaba na nan zai sauka a cikin wannan al'umma din sannan kuma hadisi ya nuna cewa lalacewar kiyama ce yana da alaka mai karfi da waka da kayan waka da maye domin dukkanin abin da yake na barna da cuta bai fita daga wannan ko maza ne za ka ga lati barna yawanci sai an yi amfani da waɗannan ɗin da matan da mawaƙan da kayan maye dama su ne ƙarshen fitina hadisi na 96 mala yace idza aznabti dhanban kabiran la tastamirri fihi kibran wamsahihi bitawba idza aznabti dhanban kabiran idan kika aikata wani laifi babba la tastamiri fihi kada ki ci gaba da dogewa kina aikata shi kibran saboda girman kai a maimakon haka wamsahihi bitawba ki shafe wannan laifin ta hanyar tuba mana an imran bin husayn shi da ya ruwaito na baya ko anna imra'atan juhainata wata mata daga cikin kabilan juhaina hatat nabiyya sallallahu alaihi atat nabiyya sallallahu alaihi ta zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa hubla alhalin tana dauke da juna biyu zina wanda kuma ta samu wannan juna biyu ne sanadiyar aikata alfasha faƙalat da ta zo ta ce ya nabi yallahi ya manza Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi asabtu haddan na abkawa haddi faqimhu alayya tsaida min da shi in huta fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam waliyaha sai manza Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kira waliyinta faƙala ya ce mishi ahsin ilaiha ka je ka kyautata mata kada ku kyamace ta fa'iza waza'at idan har ta sauke wannan abin da ke cikinta ma'ana ta haihu faci ne biha sai ku zo min da ita fa'ala ya ce sai ya aikata kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ko? ina ne fa'amara bi hannabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya umarni da ita da cewa shukat alaiha thiyaba aka ji aka hada tufafinta a jikinta aka rike jikinta da shi ma'ana ka tattara tufafinta a jikinta Sun امرها ثم امر sai aka yi umarni da a jefe ta a matsayin wanda take tayi zina kenan ko summa salla alaiha bayan an jefe ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo ya mata sallah. saboda wannan haddin haddi yana kankare laifi ne gaba daya haka Abdullahi bin Abbas ya faɗa fa qala lahu Umar to kun ji manya duk da wannan abin da aka ce sayyidina Umar yake to salli alaiha ya nabi Allah yana annabi sallallahu alaihi wa sallam da darajar ta zaka yi mata sallah? wa qad zanat ta yi zina fa qala ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ce da shi laqad taubatan ya kai Umar saurara ka ji yi wani irin dawowa na tuba tuban da yake law qutimat baina 70 min ahli al-madinati inda za a raba shi tsakanin mazaje saba'in na sahabbaina na mutanen Madina la wasa'atuhum to da wannan ya ishe su duk su samu rahmar Allah ba ma ita kaɗai ba wa hal wajadta taubatan afdalu min an jadat bi nafsi halillahi ta'ala shin tunda kake ta taba jin tuba wanda ya kai matsayi da daraja na wanda an jadat li ha ta bayar da ranta ga Allah madaukaki dan ita ta kawo kanta da kanta ko da ta tuba ta kiyaye ba ga Allah zai iya yafe mata amma tsoranta ga Allah da matsayin girman Allah a zuciyarta ya sa ne ta kasa natsuwa sai da ta kawo kanta to shine sannan sallallahu alaihi ke jinjina ma wannan matsayin imanin nata wanda shi ya ƙara daga darajarta a wurin Allah Ba a cikin hadisi za mu fahimci haramcin zina kuma sannan kuma za mu fahimci halarcin haramci na faɗa da zuko yawwa sannan za mu fahimci haramcin ikirafi shine mutum ya tabbatar da abu da kansa na mace da aikin da ta yi don a tsaida mata da haddi a kai sai dai malamai na cewa abin da ya fi falala shi ne ta suturta kanta ta tuba shi ya fi shi ne abin da malamai suke faɗa a kai ko da annan suna suna wani wurin wasu ma sun yi haka ya kyamaci haka wani ya faɗa sai kau da kai ya ƙara mishi ya ƙara me yake nufi ka tashi ka ban wuri ko to amma da ya doge sai ya shiga haƙƙin da yake na Allah ne ba zai kuma annabi ya ɗauki haƙƙin Allah ba har sai da akwai dalili na shari'a sannan mun fahimci cewa duk mace da take da juna biyu ba a tsayar mata da haddi har sai ta haifi abin da ke ciki ta kuma shayar da shi domin shi ba shi da laifi a wannan so ina ganin su ne da waɗannan sai hadisi na casa'in da bakwai ko malai ce tasarrufatiki zahira wa akwaliki ta dullu ala mustawa akhlaqiki wa maknunin nafsiki wa maknuni nafsiki tasarrufatiki zahira kai komanki da ake gani na fili a sarari kai komanki halayyanki da ake gani da ɗabi'unki a zahiri a fili wa akwaluki da irin maganganunki da ake ji wannan kai komo da maganganunki ɗin ta dullu suna nuni alamun tawa akhlaqiki akan matsayin ɗabi'unki suke fassara ya ɗabi'unki suke wa maknuni nafsiki sannan kuma suke nuna maknuni nafsiki koyayyin al'amuran da suke ranki an fahimta ya za mu gane haka malam sai ya kawo hadisi yace an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su su biyo kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace law kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinatin inda a ce zan jefe wani har ya mutu a matsayin haddi ba tare da ina da hujja ba da zan jefa wani mutum ba tare da hujja ba in jefe shi har lahira saboda zina yace da rajamtu fulana da na jefe wancan duk da bani da hujja kan cewan gashi gashi da ba mu gama ba sai na bude musu aji a can wani wurin an gane ko annan sulasuna ya ce inda zan jefe wani a matsayin jifa na zina ba tare da ina da hujja bai ce da wanci sai na an jefe ta me yasa ya ce baƙar zahara min ha arraibatu fi mantiqiha domin hakika ya bayyana tuhuma ya bayyana daga gareta fi mantiqiha a cikin furucinta irin maganganunta ya samu tuhuma mai karfi a kanta wa hay'atiha sannan kuma yanayin ta ma kansa ya sa fannatsu da ita ba wa man yadkhulu alaiha haka wannan mutumin da ke zuwa wurinta ya ƙara samun jin gamsuwan cewa wannan matar ba mutum mai kirki bace an gane ko to fa'idan da zamu samu a cikin hadisin shine ba a tsaida hadda sai ba a tsaida haji sai da sai da hujja domin ya ce inda zan jefe wani babu hujja ko kenan ya zama dole sai da sai da hujja din sannan abu na biyu shine furucin da mace take yi da yanayin irin mazan da ke zuwa wurinta wannan wasu abubuwa ne na kusa da suke nuni kan matsayin ɗabi'un mace ana gane waɗannan da shi yadda ta canza abu za a yi la'akari da waɗannan ne sannan fa'ida ta uku shi ne bayyana ado da tsaraici da mace take da cakuduwanta da maza da fitanta tare da su a sarari wannan wani abu ne a sarari shi ma da ke nuna alamar mace tana ɗauke da fasikanci a tare da ita sai fa'ida ta hudu da malamai suka kawo shine auka wanda mace za ta yi a cikin wasu ayyuka munana na fili wanda a fili an waɗannan mayagun ɗabi'u ne suna nuni akan rashin kamun kai gare ta ko da kuwa ba a tabbatar da cewa ta mazinaciya ba ce amma dai za a iya tabbatar da rashin kamun kanta Allah ya tsare sai hadisi na uku da ƙarshe na takwas malaye mata take masa take da la tahtaqiri ahadan وتفضلي نفسك عليه خاصة في خلقته wannan ɗabi'a ma mata suna da ita sosai yace ce la ta haƙiri ahadan kada ki raina wani kowane ne kada ki ƙasƙantar da mutum la ta haƙiri shi ne hadisun la ta haƙirar na minal ma'arufi shai'a na abi da rikuntuna ko la ta haƙiri ahadan kada ki raina kowa wa tufaddili nafsaki alaihi har ki fifita kanki a kansa kar ki raina wani ki fifita kansa a kanki duk dan adam yana da daraja wala kad karramna bani adam sahabbai suna da wannan dabi'a sai na abubakar in ya tashi ɗinka in gizna ya sa har bayan shi gizna suke sa <laughs> ku fahimci magana sannan alaihi wasallam kansa sabai sai da suka ce ce masu wani wuri da zai rinka zama mana daban sai a zo madina ana ta neman shi a ta neman shi sai alama ne ake gane gashi can kace suna so su bambance shi da ne daga cikinsu Allah kuma ya haƙurtar da annabi sallallahu alaihi ya zauna a cikin mutanen da ma ake ganin kaskantattu ne dan ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi turiduna waja wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا inda imani yake kawai ka tsaya a wurin kowa ganewa da za mu fahimci imani na cikin kwasan bola za mu roƙi Allah ya ba mu haƙuri mu je mu kwashe bola ko gane ba kuma duk inda ka ga musulmi kawai ka nuna kai musulmi ne kuma shi ne naka an fahimta yadda za a zo a raina shi bai waye ba bai gane ba a'a akwai ran da za a gane sa ta na na radan kazzab kazzabul ashir in sun faɗa ka ƙaryata in sun in ka faɗa sun ƙaryata dukkan kyale su za a zo ranar da ba zai musu karyata ba kun fahimci magana ai ma wa inna au iyyakum ala hudan aw fi dalalin mubin so ana kar a wulakanta musulmi duk ran da Allah ya aje musulunci a cikin ta wannan ran tana da daraja a wurin Allah an fahimta eh so mata su kiyaye wannan wasu suna da wannan wata kawai ta sa zani ta ga ta sa daidai da zanin a sha'ani shi ke na ranta sai baci aikin banza haka ne kawai ta sa zani ta ga ta sa zani mai daraja irin nata ta manta ta manta wallahi da yawan mata suna rasuwa zanin da aka cire a jikinsu ko 'ya'yansu ba za su iya ɗaurawa shi ya sa musulunci ya ce kar ma ka faɗi mai ka gani wurin wankan gawa amana ce duk ki gama da yake har yanzu abin da za a rufe ki duk da tsadan kaya bai kai naira dubu biyu ba ya wuce dubu biyu ba ya wuce ba ka daka ma ana ba da shi a masallaci ko niran nan ina da ne sun kai biyar a makarantar nan ni ma na wana nan haɗe da kaya na yake a shirye yake mama sai an je an nemo ba yana nan a kusa kawai a ɗauka wuce wurin to me abin raina mun tashi karatu da kuwa ta rana a da ranar wuce na ga wata yarinya tsigarar shaidan don ba tsigarar lahu ne wani Allah bai sata ba tana wani girgiza tana daga hannu wani dattija na yi imani da ya haifi babanta inda ita ce yar fari a wurin ubanta an san niwa ce ce tsohon na ba ta kuri tana wani bala'i da fitina da su umar ne ulama wasu ranka ɗaya koɗa mata mari ni da sani ma na kyale shi ya umar ɗin wallahi wuce a gona wallahi da na wuce ma na kyale ta da shi ya canza mata canar na ana ne ke yanzu ba ki ga ina mutan to malam ya san ni wace ce kuma ga ta nan tirikala da gani duk ta wankan mai tana ta wani gufan banza da wabi hasken ma na wahala ne ba na hutu ba na rana nuna ranar gaske shi ne na ce mata eh ai ya sani to malam ka sani da ka ce ya sani farkonki maniyi ta kazanta kika ta kuma rafasiya za mu rufe ki wallahi sai ce wani ajiyar zuciya fafafafar haka tani ma nan ba haka nake nufi ba ce shi kuma Allah haka yake nufi da ke to inda dai Allah ya taimake ta sai ta fara ga furin la. ko san ya za ta fara ga furin la sai kuma naga ta ban tausayi duk da yadda sai kuma da da mata Allah sai ta to an yi an dade ana mun na ce sai ke hakuri ai rayuwa ba hakuri to wallahi ba dan halinsu ba kaza kaza kaza shikenan shikenan amma ba a wulakanta mutum bari in gaya muku wani abu da ya sha faɗa ma mata wallahi musamman matan da suke cikin wadata da ni'ima ko in ba su wasa ba sai house girl din su ta riga su shiga aljanna in ma su sun samu shiga wallahi alazim wallahi da yawan matan mawadata yan aikin su za ta tashi ke sallah su ba ita sai bakwai za ta tashi tana kasuwa ko tana kan intanet yarinyar ta za ta yi sallah ita za ta tura islamiyya ita ba za ta islamiyya kenan yar aikin ta na karanta qur'ani a wallahi akwai matan da aka ba su qur'ani upside down suke rike shi ban san ina ne sama ina ne kasa kuma sannan wasu na nan su irin su suke sha'awai waɗansu su wance sun huta wani hutu wani hutu a nan tushewan ƙasa na farko ya mantar da ke ni'iman duniyar nan wallahi daren farko a kabari ya yi sai sa wata wayo Allah kakka taba sha'awar mutumin da bai da addini wallahi shirme ne wallahi shirme ne duk alkhairin da zai same ka ya same ka da addininsa. duk abin da zaka rasa wallahi ka rasa shi da ke shikenan Allah ya taimake mu to ya yace la tahtakiri ahadan kada ki raina kowa au tufaddili nafsaki ko ki fifita kanki alaihi akan wani Allah ya yabi mu'minai musamman yan Madina da cewa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu akan su koda suna da bukatuwa khasatan fi fi khalqati malai ce musamman ma kuma a halitta eh ba a so ki walakanta kowa musamman kuma ma abin zai ƙara muni idan ya zanto an muzanta wani da halittarsa ko a ce ai mai kaza ko mai kaza ko mai kaza to duk wanda ya musanta wani gashi nan dai zamu ci malai ce an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kare da a gare ta tace a qultu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ni da kaina ku ji imani irin da laifi ta yi ba amma ba ta ɓoye ba a babin ilimi sai da ta fito da shi ta ce ni da kaina na buɗi baki na ce ma'anar sallama hasbuka min hafsatu kaza wa kaza ya ishe ka amin safiya ya ishe ka daga safiya ai kaza da kaza kawai da kake fama da shi wai su annabi an kwaso Ta ta'ani abinda take nufi qasira ita gajeruwa ce ba ta da tsayi kun gane eh akwai ba Allah da yace ya aure mata iyalin ta biyu ta bata iya girki ba kuma gida ɗaya suke ita kuma ta farkon ta iya abinci sosai to da an yi abinci an ƙara yin tebur za a ce yin cokale ta ce wai muna cin mai daɗi sannu baban wani kun fahimci magana. to irin wannan muzantawa hmm. an gane ko eh. shi ne amma shi ma ya so ta yi ne ai wadda da yi maganinta daga baya duk ta daina. maimakon ta taimake ta ta koya mata sai ta ce wai akwai sanda aka yi barbe su ta ce anya ko ba tawul din yara aka jika mana ba a gidan nan ka ji tsiya hmm? tuna na aisha ta ce ma'anar sulasulan kwai ai kana fama ya ishe ka dangane da safiya kaza da kaza na na aisha ce ta ni abinda take nufi shine fasiratan. ita ba ta da tsaye, fatsala sai manzo Allah sallallahu ya kalle ce ce to saurara ki ji bakin fatsina naki ba bari ki jinawa da qad kalimatan wallahi kin bude baki kin faɗi wata kalma law muzijat il bahri wannan kalmar ki kwara daya da za a gauraya ta da ruwan teku gaba ɗaya ruwan teku da kike gani ba har maliya in ji bawo sheko la mazajatu to wallahi da ya rinjaye shi ya gurbata shi saboda muni da tsanani kin faɗi abinda ke na ran alkiyama in baki nemi gafara Allah ba wallahi ba karamin laifi ne. kuma laifin ne babba me yasa ce ma Allah take bai iya ba kenan eh duk wanda ya ce ma Allah bai iya ba zai zauna lafiya kuwa ai ko gwamnatin Najeriya kace ba ta iya ba kun ga yadda ake kwashewa kana babban kujera gobe sai ka ji an sa wannan daga gidanka sai a gidan yare da kai ko a jijjige ka kai ma gaba gani ba shi kenan ba to ballantana Allah din mai tuhuman Allah ba zai zauna lafiya ba zai na lafiya ba ko ma sannan wannan duk jahiliya ne ƙarshen mutum dai inda a duniya ne riɓewa zai a kabari ko a lahira kuma duk ba haka muke ba a lahira da yin aljanna ba a surar su za su aljanna ba to sai ne duk ma ka rasa abin da za ka aibanta ma ka tsallake addini sai shirme to shi ne annan kula ya faɗi wannan qalat wa eh, hakaitu lahu ko insanan ta ce to daga nan ko bayan ya faɗi haka fa kai lahu insanan sai na bashi labarin wani mutum shi ma fa qala sai ce ma uhibbu anni haqaitu insanan wa anna li kaza wa kaza ma uhibbu Allah ta ce bana so bana so a ce na hakaito ko bana so a ce na hakaito na faɗa a ce ni na ce wani ko wa anna li kaza wa kaza kuma a ce ni na da kaza da kaza ai shi wane bai da kaza na fi shi kaza ko kaza da sauransu maza dai su yawanci a kuɗi suke wannan ko ai wane ya shigo gari wane ton ne wane ya faɗa kwata wane ya tsallake su maza da yawanci a nan na suke karewa asalin wannan wanda annabi ke faɗa mata sun fi maza yawan aikata shi shi yasa ya ce hadisi ma ce muntuqatu min hadisul mar'a an tato su ne da hadisan da suka shafi mata shi yasa ku ji duk wata akan mata yake magana Allah ya sa ya tato na maza su ma mu karanta to a cikin hadisin fahimci hadarin da ke cikin giba da izgilanci ga wani eh, giba ba wasu ta me giba zikiru akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da bai so ko da gaskiya ne ko da abin da ka faɗa gaskiya ne shi Allah baya son gaskiyar naka ka rike abin kun fahimta shi ya sa nan suna sallar sai wasu sahabbai suka aika wani ya je wurinsa da ya tafi kuma sai suka yi maganan shi a bayan idansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta so ya same sai ce ku tofi suka ce ai ba mu ci komai ba man dai mu tofar manzo Allah ce nace ku tofi suna tofi sai ga jini a ciki yace to naman dan uwanku ne da kuka ci naman dan uwanku ne dan ku san illa abun a duniya kafin a je lahira to ka faɗi abu na aibi akan mutum ko da abin da gaske ne Allah baya so shi ake ce giba. Annanimanci kuma na naql kalamin shakhs ila shaf da qasd ibra ka ɗauki maganan wani ka kai ma wani da nufin haɗa cutarwa a tsakaninsu shine annamimanci bambancinsa da giba kenan shi giba ko da gaskiya ne in dai mutum baya so wannan bai halatta ba mu karanta fakiyatul majalis da ku ba ko da maza ne maza ne ko a masallacin malam sha'ib badara 2010 shekara 11 kenan na waina nan ku duba audience ina ga audience na dari fikir na biyu daga cikin fa'idan da zamu samu shine mutum ya rinka sa ido a kai kawo da fadi tashin mutum nau'i ne na giba takalidu harkatin nasu nau'in min al-ghiba mutum ya sa ido ya kai ta gane hafsa ta safiya kaza har ta ce kaza wannan ai sa ido kuma da ce magana wani annabi sallallahu alaihi ba na so a ce ni na faɗo abu kaza ina ruwanka in abin da ya haɗa ka da shi haɗa ka shi kenan ya raba ku kuma ina ruwanka shi mutum ba taimakon shi da aka yi ba ma bukatar ka bibiye shi ina fata an fahimci wannan yauwa hakanan kuma tozarta mutum da rage masa matsayi ta siffan halittarsa wannan nau'i ne na giba duk malamai sun tarayya akan wannan sannan kuma giba mummunan abu ne wanda ga sha nan sun siffanta da an cakuɗa shi da ruwan teku da ya ɓata ruwan gaba ɗaya mafi yawa fa'ida ta biyar mafi yawa abin da ke ɓata mace a rayuwanta a wannan rayuwar da muke ciki a yanzu shine tozarta ayyuka nagari da take yi sannan kuma irin wannan yana sa ce asarar lahiranta kwarai da gaske fa'ida ta shida mun fahimci baya halarta mace ce giba saboda kishi tunda abin da ya sa da na'isha ce wancan maganar kishi ne ko to duk zafin kishi bai sa giba in ko kin yi azumin ki da kallon ki za ba a bata shikenan fa'ida ta bakwai mun fahimci muhimmancin namiji ya tsayi da yin nasiha ga matan shi a duk lokacin da ta fada magiba an gane ko eh in namiji ya ga mace ta yi irin wannan karya biye mata sabai ma haka suke na gaya muku sahabin da aka zo ake yaka wancan mummunan maganar na la'anannu game da nana Aisha sahabin da ya shiga gida iyalin su ce kaji abin da ake faɗa ya san me take nufi yace mata me ta ce an ce kaza da kaza ce ki da Allah ke zaki iya haka ta ce wallahi ba zan iya ba ce to da ke da ita waye wani ta ce ta fi ne ce da ubanki da ubanta waye wani ta ce ubanta ya kuna ce da mijinta da mijinki waye wani ce to kan kare ci. kun fahimci magana to yana da muhimmanci namiji ya zamto yana nasiha a duk lokacin da ya ga an samu irin wannan saboda shi yana lalata alaka ne yana lalata alaka ne kwarai da gaske kuma yana tasiri sannan malamai suka ce yana cikin fakiyatul majalis daga cikin wanda ba aka jarabe su da giba akwai mutanen kirki yana akwai mutanen kirki da annamimanci saboda ɗabi'an ɗan adam yana kan labari ɗabi'an ɗan adam shi za ka yi ta ganin shi a ƙur'ani saboda su kama hankali su koyar da darussa su kama hankali su koyar da darussa to duk mutum a ɗabi'an mutum yana son ya ji kwakwaf a kan abu to duk abin da Allah bai nuna ba ka bari la tas'alu an ashiya in tubda lakum in ku kun matsa in aka bayyana muku ta su wala ta ya bakanta maka rai ƙarshen abun sai ya barka da bakin cikin da kuma sai kai na damar mai sa ka an gane ko to darasi na takwas da zamu dauka hadisin na ƙarshe malamai suka ce zamu fahimci muhimmancin mace ta kiyaye maganganunta hatta aka abin da ba ta so haka abin ba ta so ko bai shafe ta ba alhamdulillah hadisi na kusa da ƙarshe malam ya yi masa dake da la tajma'i ju'an wa kadiban la tajma'i ju'an wa kadiban kada ki hada yunwa da ƙarya ta ce to dukan su biyu ba daɗi ko <laughs> to Allah ya raba mu da su Allah ka sa su allazi atamahum min ju'in wa amanahum min khawf an asma'u binti yazid an karbo daga asma'u binti yazid qalat tace utiyar nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ta'amin an zo ma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bi ta'amin da abinci fa'arada fa'arada alaina sai bijiro mana da abincin a tarwayan tace ranan auren na na Aisha ce ko da suka zo aka zo ga madara ga nama annabi sallallahu alaihi wa sallam su sun rako amarya ne su su asma sun rako na na aisha ɗakinta annan sulasun da ya shigo suka gaisa da shi ya zo da madara a tare da shi kamar yadda da yake cika adabu zifar da ya sha sai ya rage sai ya kalli yan rakiya amarya sai ce da su za ku sha kun fahimci maganan za ku sha sai suka ce a'a shi kuma annan sulasun ya suna jin yunwa sai ta ce ba za mu sha ba sai ce a la tajma'i ju'an wa ba kada ku haɗa ga ƙarya ga yunwa <laughs> ku dai ku sha na san kuna so ku sha Shi ne to da ya ba da ya sha din ya bana na Aisha ta sha da ta sha ne ya karɓa sai kalle su ma ce za ku sha to da suka zo ƙarshe ce ka kwa da ƙarya da yunwa sai suka ce to ai yanzu in muka sha ragowar yarinyar nan muka sha <laughs> ku fahimci maganar ta ce ba ku sha da ragowar na na sha ba sai dai ka karɓa ka ƙara sha sai daga baki ka mu kuma sai a ba shi ne ta nan sulasu ya karɓa ya karɓa sai ya mika mu eh, ya ce fara da alaina bi ta'amin fara da alaina ta ka bijiro mana da abinci fa kulna sai muka ce la nashtahihi ba mu sha'awan abinci fa qala ta nan sulasu ya ce la tajma'na ju'an wa a'a yan mata kada fa ku hada ju'an yunwa wa kadhiban da ƙarya an fahimta eh wa hadisin shi ma akwai fa'idoji karkashin sa na farko malamai suka ce ahamiyatu sidq fil hadith ana so mutum ya fahimci muhimmancin gaskiya a cikin magana ko eh. sannan kuma a lokaci guda fa'ida ta biyu kenan mun fahimci haramcin ƙarya sannan kuma fa'ida ta uku an hana mace a ah, mace ta hannu daga abin da ranta baya so aka bijiro mace da shi matukar dai karya ne kawai ta faɗi gaskiya sannan idan aka aka bijiro ma mace da abin da take so za ta iya ci kuma na halal ne to baya dacewa ta maida tun daga shi annan sai ya matsa musu sun karba ko to ba burgewa bane ke kike karba din musamman tun da babu wani cutarwa ba da za a baki na miki gori ba misali sannan kuma mun fahimci muhimmancin kwadaitarwa ga mace akan ta ciyar ga mutanen gidanta tun daga shi a gida annan sulasulan aka kawo musu abincin kuma dai ba shi ya dafa da kansa ba ko alhamdulillah hadisi na ƙarshe mala yace kuni min ahlil jannati wa anti ala al-ard wannan hadisin ya dace da rufewa <laughs> dama ƙarshe abin da muke nema shine shiga aljanna to gashi nan a nan malam ya ce ki kasance yar aljanna alhalin kina yawo a doron kasa. Allah ta'ala ya sa ku kasance haka wucin mun a ciki hmm. inda an shiga wata tsofa a kurmin mata ce ne za mu shiga an yi mai wuya na ce to mama ma a can <laughs> washe gari ko ta gefen ta rasu kuni min ahlil jannati yar uwa ki kasance da gaskiyan aljanna wa anti alal ardi alhalin kina tafiya a ban kasa malaki an aqa bin abi rabah an karɓo daga aqa dan abi rabah kala yace qala li ibnu abbas abdullahi dan abbas yace da ni ala urika imra'atan min ahlil janna? shin bana nuna maka wata mata ba yar aljanna da take ban kasa ƙultu bala sai na ce eh nuna min ita yanzu ko shugaban kasa zai wuce jama'a ba fitowa za ta kallon shi ba eh balantana a ce ga wasu lallai kin ji kuna da yawa Allah ya tebe qala sai yace hadhihi almar'atu sauda wancan matar da kake ganin ta baka wadda ba balarabiyar can bayar aljanna ce dalili kuwa shine atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qalat ta zo wurin manzo Allah da tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sai ta ce da shi faqalat ko inni inni usra'u asra'u tace ina farfadiya ina fama da ciwon farfadiya na kan fadi wa inni atakashafu sannan kuma idan na fadin nan ina tsaraici fadu Allah hali ya annabi sallallahu alaihi wasallam ko kamun Allah ya yaye man wannan jarabawa da nake ciki ƙwada sai manzo Allah sallallahu ya ce da ita in shi iti, sabarti in kin so ki yi haƙuri da wannan cutar in ko kin yi haƙurin nan ni kuma ina tabbatar miki wa lakil janna kina da aljanna ga zaɓi gare ki in shi iti, in kin so sabarti ki yi haƙuri wa lakil janna amma in je kika yi haƙuri to ni kuma na miki lamuni kina da aljanna wa in shi iti, amma kuma fa duk da haka in kin so zaɓi ne in kin so da autullaha an yi afiki zan roƙi Allah ya baki lafiya ki warke tangararar shi ma za ki samu faƙalat sai ta ce asbiru wallahi dan ya haƙuri faƙalat daga nan sai ta ce amma babban matsala ta inni a takashar ina tsaraici in na faɗin nan al'aura na kan fita a wata ruwaya har yara su taru a kaina sai ta ce fadu Allah ne Allah ta kashe to roƙa mun Allah in daina tsaraici fada alaha sai roƙa mata Allah kuma ta daina ya nuna cewa ta samu aljanna ke tun daga shi ta ga alaman na duniya ya samu to a cikin hadisin akwai halarcin mace ta nemi addu'a daga namiji wanda yake nagari jawazu talabul mar'ati du'a min ar-rajul salih an ga alamar nagarta ga mutum ana iya sa shi ya taya ba fa ba ya taya tayawa ake yi mu matsalar mu sai mutu ai mana addu'a a a taya mu addu'a ne. <laughs> shi Allah ya fi so ka kawo kanka da kanka ne shi ke nuna kayar da ya isa wani taya ka zai yi ba wai yi maka zai yi ba wasu zai je share ba ce ce ga a addu'a ai sauka addu'a a a ka sako da kanka ka roƙi Allah sannan ka sa wani wanda ka ga alamar nagarta ya taya ka wannan ya halarta sannan abu na biyu shine a cikin hadisun za mu fahimci akwai kwadaitarwa ga mace ta zamto cikin sutura hatta a yanayin rashin lafiya wannan kuskuren ko ana yin shi musamman ka a asibitocinmu don mutum bai da lafiya bai ba da kuma damar shi kenan ko da yaushe tsiraicinsa yana yana bayyana ba musamman wurin da kowa kan shiga kan fita wani ba san irin cutar da ke zuciyarsa ba ina fata an fahimci wannan to ko mutum bai da lafiya ko mace ba ta lafiya ana kwan shari'a na fadaitar da ya zamto tana tsare abin nan ɗinta tun daga shi anai ta ta ce a roƙan mata Allah kada ta rinka fidda tsaraici ko a ciki hadisi mun fahimci haƙuri kan jarabawa da bala'i ga mutumin da ke iya haƙurin kuma babu wani abu da yake zai tattaru a gare shi na rasa rai ko ya rasa wata gaba wanda take masa amfani wannan ya fi a gare shi fiye da neman magani amma ya zamto haƙurin da ya sa a rasa rai ko ko mutum ya rasa wata gaba na shi kun ga ita abin da ta roƙa a kai ai ba abu ne wanda zai sa ta rasa rayuwarta gaba ɗaya ba ko ta halaka ko ta ji wani mugun raunin da zai halakar da rayuwarta an gane inda ɗaya daga cikin waɗannan ya shigo da annan sulasallan ma ba zai ce mata ta hakuri ba da zai nema mata sauki ne da yafiya da rangwame a kai abu na kusa da ƙarshe daga jin fa'idar shi ne sakamakon da haƙuri ke da shi ga wanda yake rashin lafiya nuna cewa aljanna ce makomansa ce sa ake so mutum ya jinya ko kafin ya rasu duk wanda ya jinya kafin rasuwa ya a sabri alal al janna duk wanda ya yi hakuri kan jinya to yana da aljanna sannan darasi na ƙarshe a hadisin ne ana so a mamaci tarbiya kan haƙuri idan har wani abu na raɗaɗi ya same ta kuma yawanci mata sun fi samun wannan ko da mace mace ciwo ba kalla akwai haihuwa da laulayi da sauransu duk waɗannan duk cikin ciwo suke ai so da suna da nasu azaban mai zaman shi. ba na sa mace tarbiyyar a kan irin waɗannan kuma tare da nuna mata gwagwaɓar ladan da take samu to jama'a laifin daɗi karewa Allah mun gode maka da kai mu rayayyu har muka kawo an yi wata nawa kenan na littafin nan mako amma dai alhamdulillahi mun gode ma Allah da ya ba mu rai da lokaci da lafiya da muka karshen littafin ah, kamar yadda muka faɗa dauran mu zai ringa kasancewa lokutan hutu insha Allah duk da an tafi hutun boko da mu rika amfani da damar mu yi dauran wani littafi zan je garin Mina Niger State insha Allah akwai littafin da za mu daura a can da su da Allah ina tsammanin kila ba za mu kammala shi a can ba in ba mu kammala a can ba cin da za mu ci gaba da yin littafin tun da wanda suke bin ma social media sun fi wanda masu ke a zakiri so abin da za a yi shine za mu yi amfani da daman kila ko mu kada shi a nan ko kaza abin da nake so in ce shine ku kokari ku bi audio din wanda za mu a can dan in ya kama da ku za mu ci gaba to daurawa kawai zan yi in kuma da maza za mu ci gaba a masallaci shi kenan shi ma dai za ku amfana insha Allah ta'ala muna ga wannan shi ne a takaice sannan a ni littafin da ni amfani da shi sharhi ne na littafin kun gane ko matanin ne a hannunku ni na hannuna wannan sharhi ne to na yi haka saboda in shi muka ce za mu bi da ku za mu iya wata bakwai ba mu gama littafin amma dai duk abin da na san ya kamata ku samu a akan matanin su ne nake fito muku da su kamar yadda na faɗa amma ina wannan bayanin ne saboda inda wanda ke da sha'awar mai sharhin yana ba da shawara musamman wanda suke da awa suke koyarwa cikin ku su mallake shi shi mai sharhi din wanda ya san musamman zai koyar da littafin to yana ba shi shawara ya mallake wannan sharhi zai taimaka kuma ma ko ba za ka koyar ba zai kara faɗaɗa maka muraja'an ka insha Allah amma dai abin da ke hannu ku da wanda muka karanta insha Allah ku ya isa isar da sakon da ake bukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai ranar juma'a mu hada majalisi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.